Wasu matasa a arewacin Najeriya sun nemi Buhari ya sauka idan har ba zai iya kare rayukan al'umma ba. To da alama dai tura ta kai bango matasan arewacin Najeriya sun fara kosawa lamari ya gama hargitsewa inda suka nemi Buhari ya gaggauta soka daga kujerar shugabancin kasar tunda dai ya kasa kare rayukan al'umma. Jahilci a ƙasar na al'umma a ƙasar Harkar tsaro a Najeriya dai kullum ƙara taɓarɓarewa take, kuma har yanzu an rasa yadda za a shawo kanta. Domin ko a halin yanzu a Najeriya, kashe rayukan 'yan adam ya zama tamkar kashe dabbobi da tsuntsaye. ake zama Shafin Arewa Post ya yi wata wallafa da yawon 'yan Arewa akan wannan al'amari ga kuma abin da wallafar take cewa. Don girman Allah shugaba Buhari, don soyayyar ka yan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sauka daga mulkin kasar nan matukar ba za ka iya hukunta masu aikata laifi ba. Wallafar ta ci gaba da cewa wallahi buhari mun gaji da wannan bakin mulkin naka mulkin bakin ciki da tashin hankali don haka muna roƙonka don girman allah da soyar da kake yi wa annabi ka sauka yanzu fi sabilillahi har mun kai matakin da za a bar wasu tsirarin mutane suna aikata ta'addanci tare da ikirarin mamaye wani yanki na ƙasar nan a ƙasar hausa daga ƙarshe sai wallafar ta ce na rantse da Allah wannan tozarci ne ga Buhari da jami'an tsaron Najeriya don haka muna kira ga Buhari da ya sauka ya koma gida tun da har ya kasa daga Nura Ahmad To a cikin 'yan kwanakin nan ma dai a Najeriya babu abin da kake ji sai kashe-kashe a garuruwa daban-daban na faɗin ƙasar. sai dai a takaicen takaicewa za mu iya cewa bangarori guda biyu ne suke wannan tashin tashina wato bangaren arewacin najeriya da kuma kudancin kasar wato bangaren kiristoci da suke kudancin kasar da kuma bangaren musulmai da suke arewaci to gaskiya dai akwai babbar matsala da fatan allah ya kiyaye amin summa amin a ƙasar hausa